kalmar la ilaha illallah tana nan a bakinsu sai almajirin uzaifatu mai suna zirru ya ce algafat tamala suna faɗin la ilaha illallah ba sa sallah ba sa azumi ba sa zakka ba hajji ba su ma san su ba yo me za ka tsinana musu sai ce tunjihim minan nari za ta kubutar da su daga wuta mujarrabin kaulin la ilaha illallah a wannan lokacin saboda me saboda lokacin duniyar ta gama lalacewa wanda ya kafe akan faɗin la ilaha illallah to shine salihi shine musulmi shine mumini yanzu wannan yana nuna me duk idda aka kada aka raya har kiyama ta tashi sai an samu musulmi wanda zai tsaya akan al'amarin addinin musulunci duniya ba za ta sake komawa ground zero back to square one ya zama duniya babu musulmi ko kwaya daya to duniya ba za ta taba komawa haka ba komai lalacewar duniya sai an samu wani musulmi ya kafe akan musulunci kuma koyaya musuluncin yake a lokacin shi dai musulunci ne tarzoma arna suka tayar wata ran a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria za su kona masallaci duk ustazai ba sa nan sai gayu yan bungalo kawai sai gayan gayu yan bungalo sun zama masu jihadi kowa ya nade kafa wannan shi yana kabbara nan da na suka kori arna na ce kaga gayu sun zama mumine rana daya da sun mutu sai Allah ya rubuta su cikin shuhada in ya so dan yanzu a lokacin ba ustazu mai dagaggen wando sai wanda ya take inci biyar a kafar shi kaga ustazu ya shi ma bai mishi sallama ya aske gemu ganin shi zai wannan kamar abokin bushi amma ina da suka ga za a rusa masallacin fa za a kona masallacin suwaye za su yi wannan barnar arna ne za su yi nan da nan sai yan bungalo suka tashi daga wakan Michael Jackson da Bob Marley sai suka koma kabara sai gashi sun kori arna kakab daga cikin ABU suka kuma tsaya suka yi takabbara a kofar masallaci Don wani bai ya san bai da tsarki yana da janabar da ba ta da dalili ba ya shiga cikin masallacin don haka daga waje dai zai kabbara yanzu waɗannan in ka ɗauke su a wannan halin sun zama ne sun zama ummatu muhammadin qa'imatun bi amrillah haka ne to dan haka musulunci ba za a taba rugujewa gaba daya to in ko har haka ne to jahiliyatun mutlaqa ta kare ba za a sake samu bakar jahiliyar da su imru'ul qais da antara da zuhairu suka rayu ba ba za a sake samun ta ba alhamdulillah nau'i na farko na jahiliya kenan wadda ainihin malamai suka yi bayani kuma a cikin alqur'ani ku ji abin da Allah yake cewa matan musulmi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula ya ku matan musulmi anan fa ba matan aure kawai ba Hadda da yan mata Hadda berori bera Allah ya sa haka kuke faɗi da sokoto kar in faɗi ku kasa fahimta bera haka ne ko malam ya kuke to yar mitsila yan mata yar karama a budurwa ta cika mai nono kuma a na yar bera ga ta nan faila ka ji faila ko baba ba sakwace ne ba ne ka ji ko to aha to ba a yi mun ga da ka kai mu ce shanu ne mace ka ce mata karsana <laughs> ina ba ta an gane wannan jama'a wannan umarnin da ya zo umarni ne ilahi umarni ne tun daga saman bakwai da imi daga wurin Allah ya ce wa karna fi buyutukunna matan musulmi ku zauna a gidajenku ku zauna a ɗakunan mijinku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kar ku yi fita irin fita ta jahilan farko to yanzu wannan jahiliyatul ula da Allah ya magana to ita ce waccan jahiliyar jahiliyar da ba musulunci mace ta fita babu lullubi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi jama'a jiya da naga dangi na fulani a wata kasuwa suna sai da nono tsirara tsirara sai na ce akwai aiki fa wallahi ku jama'a akwai aiki iyayenmu ne kakanninmu ne kuma daga cikin wannan jinsi aka samu wanda ya jihadi ya tsarkake kasan nan shekara 200 da wani abu da suka wuce a ce kuma dangin waɗannan bayan Allah masu jihadi da shari'ar Allah gogaggu ƙwararrun malamai a ce kuma danginsu sun koma suna ɗora nono na naira ɗari biyu da saba'in a ka suna yawo nono cike a ƙirjinsu suna kada jiki wallahi jama'a akwai aiki akan masu da'awa wallahi akwai aiki jama'a wallahi kaskanci ne ya same mu wulakanci ne ya same mu a ce ba platana tana yawo da nono tana cewa a siya a kasuwa dan fodiyo ya same su akan wannan kuma ya hana su ya yi wa'azi kuma sun bari bai bar duniya ba sai da suka bari jama'a yanzu sun sake dawowa haƙƙinmu ne yanzu mu bi su riga riga mu ne musu wa'azi riga riga muna cewa Allah ya ce wa karna fi tukuna. wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wannan fita ce ta jahiliya farko jama'a kaga ba tana ta daure kwankwasanta ga rigarta ga nononta ga komai ta ɗora nono aka kaga da fulatani da siga ta sunna wannan gaggen wando da fulani ke sa ba al'adar fulani bace wallahi al'ada ce ta sunna dan hodiyo ya ɗauke ta shine duk fulani sai suka ɗauke ta sai ta zama ta narke cikin su ta ma zama musu al'ada ka ganshi da gaggen wando a tsakiyar baji. amma bai yi sallah a zahar ba har karfe biyar an samu matsala jama'a wallahi akwai aiki a akwai aiki jama'a dole ne a yi wa'azi riga riga ƙauye ƙauye Ƙarfe shida da rabi za ga rana ta tafi za ta fadi in ka tambaye shi yi sallah mo dubbo? sai ce a'a sai ya kada shanun shi ya je ya daure su tukuna in ya je gida ya samu wata matsala to wannan azahar da la'asar ya manta da ita in Allah ya taimake shi shine zai magriba da isha in ba nan ba kuma matsala ta matsala to shi kenan. akwai aiki a kanmu Muta ba tare da hijabi ba hijabi na shari'a sai ya zama dogo ya rufe jiki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a zubar da shi ya zuba kasa hijabi ya ja kasa kar a samu ado jiki kar a samu turare kai ya kama da na maza a kiyaye jama'a kowa zai dubiya matar shi take fita yaya shi take fita ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن Allahu akbar wannan aya tana daga cikin ayoyin da suka daraja muminai jama'a Allah ya tashi baka doka sai faɗi annabi ya ce ya annabi ka faɗa wa matanka da ƴaƴanka da matan muminai to su ma muminan da ƴaƴansu kenan don haka jama'a haramun ne ku bar ƴaƴanku ƴan ƙanana suna fita babu hijabi ku tarbiyantar da su hijabi kuma na shari'a ba wai a sa irin wannan hijabi na yan boko ba a sa doguwar riga sai kuma a kawo wani dan kallabi sai a rufe kai sai a kulle a nan wai sai a ce wai mutadayyina ce ita ma multazima a'a ba dai mutadayyina ba ba dai multazima ba mutadanniya kun ji sunanta in ji mana mutadanniya ta yi kafa kafa Allah ya kiyaye to jahiliyatul ula din nan ku ji abin da Huzaifa yace sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam hadisin shi yana cikin Bukhari yace kunna fi jahiliyatin wa sharrin mun taba kasancewa a jahiliya da sharri jahiliya sharri ce jama'a yace faja Allahu bi hadha alkhair sai Allah ya zo da wannan alheri to duk wannan jahiliyar ana nufin jahiliyatu ma qabla islam kafin musulunci Allah madaukakin sarki ya taimake mu a ƙarƙashin wannan kamar yadda nace jama'a babu sauran jahiliya kenan nau'i na biyu ita ce jahiliya muqayyada ita ce inda za a samu har yanzu a wasu garuruka ba sa musulunci jama'a dan haka jama'a mu dawo cikin hayyacinmu mu ci gaba da da'awa jama'a mu dawo cikin hayyacinmu mu ci gaba da da'awa Allah ya ji kan shekul islam alqazi abubakar mahmud gumi Allah ya gafarta shi. wasu matasa suka taɓa zuwa wurin shi suka ce malam kana ba mu kuɗi mu tafi mu ɗau mota mu shiga ƙauyuka muna wa'azi wurare wurare muna wa'azi mutane ba sa shiryuwa don haka mun daina kowa haɗu da Allah daidai mun gaji matasa kenan an dau zafi shi so yake da ya faɗa yanzu shi kenan a ce sadaqallahu alazim an bi ya manta annabawa da suka zo duka suka sha wasu aka kashe su dan haka kawai matasa suka yi fushi suka ce sam a zauna kowa a bashi in ya je ya haɗu da Allah mu mun yi Allah ma ya san mun yi matasa kenan masu nasi sai malam ya ce ai ita da awa da wa'azi ana yi ne ga wanda ya bata dan ya dawo kan hanya wanda ba a haifa ba a haife shi ya tashi ya ga ana wa'azi ba zai lalace ba ji ƙwararren malami yanzu wannan magana abin da take cewa shine wancan da ya lalace a yi wa'azi ya gyaru in bai gyaru ba to a gano cewa daga cikin matsalar da ta sa ya lalace shine an haife shi ya tashi ba a wa'azi in aka haifi mutum ya tashi ba a wa'azi da wahala bai lalace ba yau ta yanzu ma ba zai lalace ba to amma in aka haifi mutum ya tashi ana wa'azi sai ku ga ya kama kan hanya wallahi jama'a duk wanda ya ce Najeriya ba ta ci gaba bai san Najeriya ba ne shekara talatin da suka wuce yanzu irin wannan wurin da tuni an tada kura mata suna nan suna rawa suna gwatso gaban makadi ba aure aka yi ba yi waye zai ja aya hauka yake waye ina ruwan ma ina ruwansu da aya aya makada za a gayyato daga ƙauyuka wasu na kalankuwa a can wasu na caca a can wasu na kwado a can a kirga adadin irin barnar da ake a wurin aurenka sai a ce na yana da farin jini yana da jama'a yana da nasibi eh yana da nasibin wuta yanzu jama'a mata alhamdulillah suna sa hijabi mata suna zuwa makaranta maza na zuwa wurin wa'azi dan haka matasa ku ƙara haƙuri ana ci gaba daga cikin karuwar da aka samu a yi a cikin canjin shine da aka samu matasa na wa'azi shekara arba'in da suka wuce matasa na wa'azi ne ina ba a samu matashi na wa'azi sai aka zan shekara sittin yana magana ba a jin abin da yake faɗi in ya fara tari sai an ciko da ruwa su ce wa'azin da yo amma yanzu alheri ya yaɗu a najeriya alhamdulillah amma wani lokacin akwai gaggawa saboda hamasa zil yana son nan da nan a hada a hada. sai ka ji matashi ya ce yanzu ala gafata malam in muka mutu a wannan halin in Allah ya tambaye mu me za mu ce sai in ce ku faɗi abin da kuka sani in tambaya ta yake faɗi abin da ka sani dan Allah mun yi iya kokarin mu kuma baka nufi jama'a da shari'a ba har kuma ka ɗauki ran. annabi Isa me yace ce إن كنت قلته قد علمته أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك نفهمك جي لاهرا أن الله يتنبيك فدا أبندك سني أم فاكينا سبب هكا جماعة جاهلية نوعي تبيد مكي مغانا أكن سيوا فارغة وسجروركا أبو الشكا تكم فارغة وسو الأمة gaskiya jama'a ina faɗin maganar nan ina maimaita ta kuma nan fagen in faɗe ta ne domin nan ƙasar sokoto tana daga cikin manba'u da'awa maɓuɓɓugar da'awa da'awa wata iri a sunniya da'awa ta sunna shekara ɗari biyu daga nan ne aka tayar da faɗa da bid'a fada wurjanjan faɗa da shirka kafa sunna babu sassautawa ko misqala zarrati amma yanzu a ce dangi da ƙabilar waɗanda suka yi wannan abin jama'a sun koma cikin wata nau'i ta jahiliya shine an ci baya game da wa'azi da haka muna fatan cikin matasa a samu waɗanda za su ƙirƙiro da ɓangaren da'awa ga fulani ba kabilanci ne gyaran addini ne don muna da masu da'awa ga maguzawa amma za ku ƙetare fulani a rigar su ku yi musu sallama har ku sai nono ku sha sai kuma ku tafi wa'azi ga maguzawa to kamata ya sai a raba in mutum sha biyar ne biyar su tsaya nan tunda nan musulmi ne faci faci za a yi can ku sabon ɗinki ne sai a tura goma ina fata an gane akwai bukata kuma musamman a samu wanda ya iya karshen karya harshen fulatanci domin daga cikin sakafatu da'iya akwai isti'malu ko istikhdamul lugha almunasaba fi da'awa. yana daga cikin wayewa da kwarewar mai da'awa idan ya je zai wa'azi ya dubi wani yare ne suka fi fahimta jama'a wani ba fulatanin yau baya jin hausa haka ne ko ba haka ba to sai a samu wake jin fulatanci ya je ya ɗibo wasu waƙoƙi da shehu ya rera da fulatanci ya karanta mishi ce kaji abin da waliyin Allah ya ce sai kaga fulatani ya sun koyar da kai na girgiwa kai yana Allah sarki modibo to ya shiga kenan to in ya karɓu sai ka samu ka kwaso 'ya'yan shi guda biyu yana daga cikin hikimar da'awa a zo da su cikin gari a karantar da su sai su koma sai su rinka bi riga riga don wani lokacin in sun ga iri na yazo zai musu wa'azi sai ce eh wannan namu ne sai dai dan boko ne yau ne da shi to in ka ɗibo nasu da suke ganin ba su da wayan ka zo ka koya musu da'awa sai su koma su yi musu wa'azi a cikin rashin wayan da'awa tana da irin wannan jama'a ba ka ga 'yan siyasa za su zo garin ku sai su rauni irin na sarkin musulmi <laughs> ana taba ganin wani tsohon shugaban kasa yi ba musulmi ba ne kuma ya sa alkibba irin ta sarkin musulmi ya rauni irin na sarkin musulmi dan da sa kwata su kada mai ƙuri'a a ce a ah, wannan wangana muna kaina babin hu Allah ya kiyaye mm. to saboda haka jama'a kun Allah madaukakin sarki ya taimake mu babban malami al-imamu ibnu jarir at-tabari a cikin tafsirin shi a mujalladi na 22 shafi na 4 zuwa shafi na 5 shi ko cewa yi fa in kala qa'ilun a fil islami jahiliyatun hatta yuqala ana بقوله الجاهلية الأولى التي islam? الإسلام قيل فيه أخلاق min أخلاق jahiliya. yace da wani zai tambaya yace yanzu nan a musulunci har akwai jahiliya ce wadda har za a ce da Allah ya ce jahiliya farko me yake nufi ya ce eh sai a ce a musulunci babu jahiliya irin waccan ta da amma akwai ɗabi'un jahiliya da suke faruwa shaukani ku ce waye wa yumkin an yura da bil al ukhra ma yaqa'u fil islam min at-tashabbuh bi ahli al-jahiliya bi qawlin aw fi'lin zai iya yiwuwa A ce eh ai da aka ce aljahiliyatul ula jahiliyar farko to wacce ce jahiliyatul ukhra ɗaya jahiliyar ko jahiliya ta biyu yace ana nufin ɗabi'un da ke faruwa na maganganu ko na aiki waɗanda suka kama da jahiliya ta da don haka mu dawo abin da ya tsara ba nan da aka ce a akan aure jama'a akwati mai tara jahiliya ce akwati mai taya jahiliya ce domin yana daga cikin abubuwan da ya ja matsala a jahiliya idan baka da halin da za ka yi lefe ka haɗa kaya na nuna wa kowa da kowa ba za ka yi aure ba na ka sai ka fake ga zina shi kuma uban ya je danna yar ya turbide ta a rami me yasa ba shi da halin da zai iya sai mata gwalagwalai da leshi na zamani da takalmi wanda gayu ke cewa uban ubansu tun da bai da hali sai kashe ta wa idan ma'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat jama'a yanzu gida nawa ne zaka je ka samu yan mata farɗa farɗa kowace za ta goya uwarta kuma dalilin kin aurar da ita shine matsalar nan ta akwati kai ni na je kasar adamawa a cikin yola na ga wata matsala da ta bani tsoro yarinya ce kawai sai na ganta ta zauna tana kuka ke lafiya sai ta ce to saurayi ta samu tana so yana santa amma an ce kawo gishiri ya je ya kawo gishiri buhu daya wallahi jama'a ni ban san kuɗin gishiri ma a lokacin ba na dauka buhun gishiri fa ya kai dubu goma ni wallahi Allah da gaske nake na ɗauka buhun gishiri ya kai dubu goma ashe lokacin ko ɗari uku da talatin ne ko ɗari biyu da saba'in na ce da ya kawo buhu ɗaya ta ce an ce yayi kaɗan shi ne aka ce an fasa na ce buhun gishirin aka ce eh muna tare da wani aboki na ce kai ya ce eh zo mu je kasuwa mu siyo buhunan gishiri buhunan gishiri ta ce an riga an kore shi na ce a kan buhun gishirin guda nawa ake so wai guda biyu ake kawowa shi ya kawo ɗaya wallahi jama'a yarinyar nan an taka mata bakin ciki na har abada dan karshe ta auri wanda ba shi take so ba saboda buhun gishiri buhun gishiri nawa yake a sakwatan nan jama'a ɗari da arba'in yanzu ne da ya tsada amma wannan magana da nake ina yin wajen shekara bakwai ne da ta wuce jama'ar sokoto har yanzu kuna yin irin wannan an zo aure ka ce sai an kawo kuɗin kaza sai an kawo kuɗin kaza sai an kawo kuɗin kaza duk abin da zai hana aure ya gudana ba wanda shari'a ta ce ba wannan abin jahiliya ce wajibi ne a bashi don haka jama'a ba abin da ya haɗa mu da akwati mai taya ganganci ne ma da aka shigo da akwati mai taya Najeriya ganganci ne shigo da akwati mai taya ma Najeriya dan shi bature da ya akwati mai tara ya yi shi ne dan a rinka jan shi on the pavement a gefen hanya akwai kwaltar shi ta musamman da ake mai a turai jama'a an ban da ta zo yaushe motar najeriya ta san akwai kaya ne balle akwati dan haka sai ka ga mutanen mu sun dauki akwati mai taya a sama sai sanin ta sa kamera sai ta hasko su sai a kaga wani ba kauye ana jan shi a kasa shi ya dauka haka sai nan haka take wa mutanen afirka gori akwati mai taya an ji an yi shi ne don a ja shi don jan shi ma gayu ne to wanda bai da titi mai hada shi da akwati mai taya mota ba mai taya ba ta samu titi mai lafiya ba sai da na ce zuwan titi ne ka san akwai titi mai lafiya jama'ar musulmi ku ji tsoron Allah wannan na daga cikin matsalar jahiliya dan karasa sadaki matsalar jahiliya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin kyakkyawan hadisi da al-Imam al-Hakim ya rawaito yace mafi albarka aure shine ai sadaka. sadaqa wanda sadakin yafi sauki da kan kaso sa mata naira 200 ko 500 ko 1000 da gwargwadon yadda in an dube shi to an sauƙaƙa mai dan yanzu malam Mansur ka sa mai sadaki naira dubu goma ya yi sauki da yi mana shehin malami ne mai digiri da digirgir da dingirewa da albashi da alawarsu haka ne goma haka ba to amma ustazu yana hadda a masallaci yana cin magogi ka sa mishi sadaki dubu goma a baka sa a yi ba don haka sai a dubi wanga ustazu nawa na za a sa mishi a ce ya samu a yi sai ya ce ustazu kawo dubu biyu ƙarshen da shi ma ɗari bakwai da hamsin yake da ita sai ya zo malam ya mai ciko to aisar abin da za a sa ya ji an sauƙaƙa mishi jama'a sai aure ya yi albarka to dan ƙara sadakin nan da ake yanzu a ce a ah, wannan yarinya ba ta fi waccan ba waccan dubu hamsin aka samu da don haka wannan dubu ɗari in baka da hali ka tafi kai ni na ga inda aka fasa aure ma saboda wai police ban da ake ɗaukowa 'yan sanda ake ɗaukowa suke kiɗa a wurin aure sai shi ya ce shi abin da zai iya bayarwa ne zai ba da dubu goma sha biyar aka ce to ai kuɗin ɗauko su ya fi haka ce to shi ke in kai matsiyaci ne sai aka kwaso kayan shi sai aka turo mishi ana turo mishi makwabci mai wayau sai ce kai eh, zo da ya a gidan nan duba ka gani ta yi maka ya ce eh to shi kenan nan da nan aka sa ɗaurin aure jama'a wani abin mamaki ne ni ma ɗaurin aure na ji ana sanarwa a rediyo da wa'azi ana faɗin sunana ni ma ban ji labarin wa'azin ba ban ji labarin ɗaurin auren ba shine daga baya na kan ba sai aka zo a gaya mu aka ce ai siyasa ce aka yi an so a shaƙa wannan mutumin haushi ne nan an kori wannan an turo mai kayan shi da sadakin shi saboda me saboda kaɗai ba zai iya ba da kuɗin ɗauko 'yan sanda da za su yi ba fatsaro ba za su kaɗa ganga 'yan sanda gegila irin wannan na yahudu a wurin auren musulmi shi ne makwabci ya ɗauke shi ya bayar shi ne fa aka je gidan rediyo aka ce ana sanar da jama'an musulmi ɗaurin aure masu wa'azi akwai shehu albani daga zaria akwai shehu ja'afar daga kano akwai shehu yahaya haifan daga mai akai tafadin malamai akai tafadin malamai yau sai aka yi mana wannan gayyatar sai aka ce ai siyasa ce ake zuwa ce waya bada haushi sannan ce kuma sai hada da sunan mu ina ka gane ka ji wanda tiji ya yi kuma ya jama'ar musulmi a ji tsoron Allah jahiliya ce a ba al'adu al'adu su hana aure ina ahlus sunna masu bin manhaji na salafu su sa'id ibn al akhir al mutaqaddimina sa'id ibn al-musayyib yana da almajiri mai suna kafir almajirin ya kwana biyu bai zo makaranta ba bayan kwana biyu sai gashi ya zo yace yaya ka kwana biyu baka zo makaranta ba yace mata ta ce Allah ya mata rasuwa Sai na shiga cikin tashin hankali da hankali na ya kwanta yanzu shine na da an ci gaba da daukar karatu ya ce to ya yi kyau da ta rasu kaya aure ya ce ya ce ala gafata malam wa zai bani auren mace a garin nan ni mai dirhami biyu kamar yanzu ka ce kwandala biyu ko naira biyu ko naira ashirin ya ce ah, ba za a baka aure a dirhami biyu ba ya ce ya ce to ni in na ce na baka kana so sai ce eh sai ce to na baka yata wance sai ce na karba shikenan aure ya ɗau. ne fuka ha'un malikiya suka ce kai eh, kaji wani saurayi ne ko tuzuru kaji an gyara mashi hanya malam kaji yace Allah ba da lada to amin <laughs> eh, an gyara mashi hanya malam me wasu rikin shi na nan ya bi ana ta har hada mai abubuwa suna haduwa to Allah ya sa kai ma ka rike ta amana dan wani lokacin ustazan sai aka gyara musu hanya kuma sai su je su ta vandalization su je su ta barnata abubuwa wato gaskiyar lamari Sa'idu bin musaib ya ɗauki ishi ya ba wannan akan aure dirhami biyu kuma daga shi sai shi daga baya aka kira shaidu suka shaida don haka malaman suka ce ana iya ɗaura aure mutum biyu amma ba a tarewa sai shaidu sun shaida ce na ba ka kace ka ansa aure ya ɗau. sai a fita waje a ce wane da wane da wane ku shaida na aure da wane wancan a bisa shi kenan. dare wai shi ya ma manta dan dirhami biyu yanzu kamar yanzu ne don Allah ka haɗu da wani alhaji birni ya ce ya baka tsaleliyar ya shi da ake janta a bayan mota je ya baka ita a sadakin naira ɗari biyu in ma ka ba da ɗari biyun ka tafi manta ba kai dan kana ganin yaudarar zamani ce kawai ka haɗu da ita shi ma kasiri ya manta ya ma manta ya aure ya shiga gida ya kofa da shi da mahaifiyar shi sun yi kwance su a gida sai ji ana buga kofa ya ce waye sai ce sa'idu ne ka ji tawali'u na malaman da madadin ya ce <coughs> shahi ne sai ce a sai ce sa'idu ne ka ji tawalu irin na malaman kirki kafir ya ce ne tunani a garin nan waye sa'idu da zai zo wurina malami na ne sa'idu malami na ko bai zuwa gidana aikowa zai yi yace amma sai na daure na buɗe kofa yace ina buɗe kofa sai na ga malami na da ya cikin lullubi ya ce ka ji tsoron Allah ga matarka ka riƙe ta amana ke kuma ki ji tsoron Allah ga mijinki ki mai biyayya saboda Allah sai ce sai turo ta ta shigo gida sai jawo kofa ya tafiya shi to a halin sunna kalubalen kun je da ake aure kun je da ake aurarwa a yini guda aka nema sadakin dirhami biyu ba akwati mai taya ba kit ba shadda ba leshi ba agogo ba handset mai tsada zannarta kuma ba a yi mishi sharaɗi ba a ce to in fa ta zo kai mata zannuwa yau ma ba mutum ya rena hankalinka ba zai baka ya ce to wayan ka zo kai mata zannuwa yau ba ta rinka sa buhu mana matawa ba a ce a lokacin renin hankali ne ma a ce to a dai mata zannuwa yau a yi mata zannuwa tun da ya biya sadaki ku ba shi matar shi mana kuma ku dubi yadda malaman sunna ku duba shi ya ɗauki yar ya saita bai ɗauke ta ya danka ta a hannun matan al'ada ba waɗanda za su taho su cika titi kamar suna zanga-zanga su shiga suna buɗa, Allah na la'anta su shi ya ɗauki shi don haka a samu wani ahalus sunna ya kafe shi ma ya sa wa shi sadaki ya ce ba al'ada ba bid'a duk wanda ya taso ya ce koma duk wanda ya taso ya ce koma ja ka bani guri dan jama'a ya kamata ku gane sunna lallai sai an yi da gaske saboda yan al'ada suna nan a kan kwana yan bid'a suna nan suna jira da sun ji za a yi sunna sai taso su ce ba za ta sabu ba to sai an yi kakkaɓe an kakkaɓe su yanzu wannan ɗaya da aka aurar da ita a rana ɗaya aka biya sadaki ranar aka yi neman aure ranar aka tare ya kai ta mahaifinta shi gogon bai shirya ba ma ya ma manta aka ce al'adarsu in kai bako ko kai wani mutumin jin kunya ya kawo maka ziyara gidanka baka da abin da za ka bashi sai ka ɗau tsakuwa sai ka jefa gidajen da ke dama da hagunka in suka gani su kuma sun san kana da bako kenan amma baka da abin rufe asiri nan da nan sai a dan kakkawa maka yan abubuwan sha sai a ga kamar an shirya zuwa bako ka ji hikimar mutanen madina nan da nan ko aka tattarbo abubuwa aka yi wa yarinya mara ba mahaifiyar wannan ɗalibi mai suna kafir ta ɗauki wannan ya ta rike ta kwana uku tana nuna mata tarbiyyar ya ake zama da miji bayan kwana uku ya dawo da mata ta dawo ɗakin shi ya ce ya same ta yarinya ce mai kula da addini ta haddace littafin Allah ta san sunna ta iya waƙoƙin larabawa dan abin alfahari ne a lokacin yarka ta iya Qur'ani ta iya hadisi ta iya waƙoƙin larabawa wato Arabic literature yadda yan boko yanzu aka ganta za a ce she is presentable yar hmm, a nuna wa abokai ce kajuwawa dan boko wai ka dau mata kana nuna wa haka na ce she is presentable wuyar a nuna wa abokai ce yawan wani ya saɗa ɗofa ya fi ka kyau ya fi ka iya magana shi ma presentable ne to ha ya presentin kanshi saboda haka jama'a kun ji don haka iyaye muna kiran ku don Allah musibar nan game da tsanani da aka sa game da aure ku cire ta ‘yan matan zamani ku yi haƙuri wannan tsari na al'ada da aka ɗauko da al'adun bature ba za su kai mu ba ƙuraye da ke cikin gida ku yi haƙuri don so da dama wani aka ƙure shi rasa abin da zai ce sai ce to mata ne a cikin gida to ya fa zama mijinta ce amma kuma wa matan ƙazafi ko koko da gaske ne to abin da muke cewa shi ne yau banda waɗannan miyagun al'adu akwai abubuwan da suka shigo mana aure daga ciki akwai al'adu na yahudawa da nasara yau sai ka ga wai an zo ɗaurin aure jama'a gaban limamai a ce wai ga amaryar ga angon wai za a ɗaura musu aure ana gama ɗaura aure sai su yanka kek kuma sai su yi kisin juna a gaban liman a shi ma limamin sannan akwai wani bala'i da ya bullo sunan ci wai luncheon wannan luncheon wallahi musiba ce a je a kama darƙeƙen hotel yan mata su cire hijabi da lullubi su yi rawa a gaban samari dare kuma kowanne zaɓi wadda yake so dama sun kama hotel ɗin gaba ɗaya su kwana a hotel ba sa tashi sai sha biyu na rana an je aure wata kuma anan za ta ɗauko cikin shege a wannan daren jama'a ‘ya'yanku suna yin haka ku musulmi ba wai 'ya'yan kiristoci ba kirista kam duk abin da ya na kiristoci duk daidai ne da shi amma yaya za ku bar 'ya'yan musulmi suna haka lancan sannan akwai wata shegantaka wai mother's night sai a je a tara uwayen 'ya'ya. wai sai a yi dabara a ce wai a GRA ne ko kuma a hotel ne ko a central kaza wai uwaye za su yi wa 'ya'yan nasiha ne zuwa ake a yi rawa a gwangwaje irin rawar jahiliya irin wannan auren ne za a kare a samu 'ya'yan albarka ba za su samu ba ba za su samu ba wannan ɗabi'a ce ta jahiliya abinda sunna ta ce kaga ya kana so nemi izini wurin iyayenta in ka nemi izini suka baka sai a je a zauna ba lungu za a shiga ba jama'a ku duba ba lungu ake shiga ba gidansu za ka zo kuma in ka zo gidansu idan za ta fito za ta fito da wani muharraminta ne ko a gaban babanta ko a gaban babarta ko a gaban yarta ko kanwarta kanwar kuma ba irin wannan ya ta ba yar mutsila wanda ba a yi kis ma ba ta san me aka yi ba a'a yar jarida ake so yar jarida wadda idanuwanta suna nan kyar kamar yar bebe to irin ta ake so tattara kota wadda duk abin da aka yi ko an lallashe ta sai ta faɗa ka ce dama dai talatu ce ta ce kada in faɗa eh amma kuma za ta faɗa din kaga ta gama to ta yi abin da ake so ke ashe idan kuka gane wannan to ita kuma fa in ta tashi fitowa a wani kuskure da ake wannan kuskuren kuma yana faruwa cikin mu ne mu da ke cewa ahlus sunna shine ka je ganin ya wai kuma sai ta fito da hijabi da niqabi da safa hannu da ta kafa a'a ba haka ake ba ahlus suna ku gyara ya ga yarka ya ce yana so kullum tana wucewa da hijabi da niqabi dama bai taɓa ganin ta ba saboda nagarta halayen ya gani ga hijabi ga zuwa islamiyya don haka bai sanya take ba sai ya nemi izini zai zo ya ganta to in zai zo ya ganta kana zaune a wurin ko uwarta na zaune ko wani muharraminta to a ran nan fa ba hijabi za ta kawo ba ran nan ba safa ran nan ba niqabi sai ta yo gayu amma ba gayu gayu irin na arna ba yawwa don so ake ya ganta ya ga abin da zai ja hankalin shi don ya aure ta in ta fito da shareren hijabi <laughs> duk an taɓa musu inda suke so ne a gani duk an taɓa musu inda suke so ya ma ba ku kuna miƙo sadaka kuma kada in juye daga baya <laughs> jama'a mun gane saboda haka sai ka zo a zauna jabiru da ya gaba gawara yana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka ganta yace ce ce je ka dube ta da kyau yawa za ka je ka dube ta ne da kyau kallo eh shi akwai wani abu game da idanun mutanen mu ka je ka dube ta da kyau ya ce da abu ya abu wani lokacin sai ya tafi angosi ya laɓe a jikin bishiya dan ta fito ta saki jiki dan ta san ba saurayinta a wurin inda saurayinta wani lokacin tana dan natsuwa haka tana to yana son ya ga yaya ta yaya mataninta yake ba tare da sharhi ba shine sai dai makale jikin bishiya yana kallanta ta gayo yana cewa I'm a lucky guy kai na dace to haka ake so ya ga wanda zai aura dan ya kara natsuwa nan da nan da an ce sadaki sai ka ji ya ce yana da wasu bunsurai kamar maza a je kasuwa a sayar da su hada sadaki amma ya zo ganta a hijabi sai yake to masha Allah wani ga wani ustazu ne yake tambaya yace wai yarinyar da yake nema ya take yana tambaya kanwa shi ta kwatanta mishi da take sai taba ganin ta ba tunda in ya zo tana hijabi da niqabi da safa hannu da ta kafa shine yake tambaya kanwa shi cewa wannan yarinya da nake nema ya take yana dan son ya ji labari dan ya ƙara kazar kazar ko kuma ya dan yi baya ba in ka je ganin ta kuma ba ce maka ba fa za ka iya koma ka ce to alhamdulillah ka ganta Allah ya saka da alkhairi ko ka faɗi saƙon ko kuma ka ji nauyi sai ka aiko cewa wane ya ce yarinya nan da ya gani masha Allah Allah ya sa albarka sai dai bata kwanta mishi a rai ba babu laifi yau a a haifi ɗan da ba ido in ya karafa jama'a su ake in za ka auri mace ka auri mace wadda za ta kwantar maka da hankali eh ba a hana ka ba ko da aka ce ka zaɓi mai addini amma kuma ana son ka dubi irin test ɗinka wace iri kake so ita ma ba a tawaye mata yanci ba ta dube ka da kyau musulunci shine addinin da ya zo da kula da haƙoƙin kowa jama'a shikenan to tayi tayi eh, shikenan sai a fara maganar sadaki jama'a wannan taɗi da ake zuwa ana laɗewa daga karfe tara zuwa karfe goma sha biyu ko karfe da saura kwata ba musulunci ba ne jahiliya ce sam yanzu taɗin ya ɗauki wani sabon salo zuwa zai zauna a wani lungu mai duhu ita ma ta zo ta zauna in suka ga kafa ta fara ɗaukiya shi kenan sai ta dawo kan cinyoyin shi ta zauna ya ɗauki hannun shi ya saka cikin nonanta ita kuma ta ɗauki hannun shi ta saka cikin azzakari jama'a a ƙasar mu ake waɗannan fasadin wannan jahiliya ce ya ganta ta yi ta gan shi ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da ya dace tsakanin masoya biyu sai aure ku daina jinkirtawa ya ganta da la'asar yana so to gobe kuma kafin la'asar tana ɗakin shi magana mai kyau kenan magana mai kyau kenan kana ganin ga wannan saurayi kafir da rana an yi magana da daddare mata shi ta zo hannu zai sake fitowa hira bakin titi ba zai fito ba saboda haka a lura da wannan in haka zai ɗaurin aure jama'a yana daga cikin kurakuran da mutanenmu suke siga ta aure jama'a ba sa yin yadda sunna ta ce sigar aure ka zo ka karɓa wa kanka ko kuma kana wakiltar wani niwa ne na zo a aura min wance a bisa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waliyin ke ce ni wani na auren maka da ita a bisa sunnar manzon Allah a bisa sadaki kaza ya ce gashi na bayar ko kuma ya ce zan bayar ko kuma maka ko kuma a ce an biya to yanzu sai mu ce mun shaida kenan dan mun ji abin da aka yi ko to amma irin siga da ake ta al'ada jama'a siga ce ta jahiliya kaga wani tsoho ya taso ya laɓe jikin kunnen wani sun yi kus kus kus kus sai da a ce jama'a kun shaida ina wurin sun ce a ba abin da na shaida yau na naji wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizina ni ban ji komai ba to in ce na shaida in rikici ya taso aka kira ni kotu fa sai ce to na dai ga tsohon nan ya makala bakin shi jikin kunnan wannan ban san me suka ce ba abin da na gani kenan dan haka ku rinka yin siga yanzu da ake yi a masallaci a rike microphone kowa iji ni wa ina neman a auren min da wance kuma sunna ta yadda ka je karbo aurenka da hannunka ba rashin kunya ba ce ba zamani ba ne sunna ce daidai ne shari'a ta amince in kuma ka ji nauyi sai wani wakilce ka sannan in aka zo da zara an yi aure a kai maka matarka ko mahaifin ce kai ta ko ka je ka ɗauko a bakka ko a samu wasu natsatsun mata biyu ko uku su je su kai maka ita a sirrance shi kenan magana ta ƙare amma yana daga cikin al'adun da turawa suka bar mu da su na jahiliya hatta buga irin katin nan da yake zama fitina watan ba a buga katin nan ba wallahi sai ta ce mijin baya santa to kuma mafi sharri shine a je a buga katin har da hotonta da hoton shi a buga kalamba a yi rabawa shago shago da hotonta da hoton shi a buga plate din cin abinci da hotonta da hoton shi wannan duk ba musulunci bane jama'a ku bashi waɗannan abubuwan sun ƙara wa aure matsaloli Allah kiyaye to kun ga jama'a ashe ire-iren waɗannan abubuwan su ne jahiliya al'ukura wato jahiliya ce wadda ba ta da ba ce amma kuma kwaikwayon ta dace aka kawo ta musulunci to Allah kiyaye Allah kuma ya tsare mu daga cikin irin ainihin wato nau'uka na ainihin wannan jahiliyar akwai jahiliya alfahari da daraja ka ce sai ni dan wane jikan wane annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin muslim yace me ya samu wasu mutane ne suke alfahari da wasu kakanninsu waɗanda suna can sun zama garwashi daga cikin garwashin jahannama Allah kiyaye. Tafsir. malam yana nuna saura minti goma ni kuma ma ni har yanzu mukaddima nake jama kaji kadaga wallahi har yanzu ban gama mukaddima ba ma Allah ya kyauta to saba wa mutanen jahiliya jama wajibi ne a saba wa mutanen jahiliya ba dan kuma ba saboda nasoshi da suka zo a cikin alqur'ani da hadisi dukan wanda ya je aikin hajji da wanda ma bai je aikin hajji ba an ji labari ko an ga wani wuri da ake cewa arafa ko to arafa din ɗaya daga cikin wuraren ibadojin hajji ne kuma daga cikin mafi darajar wurare hawan arafa kuma yana ɗaya daga ciki ko kuma ma shine hakikanin hajji domin annabi cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhajju arafa arafa ita ce hajji to amma ita arafa ɗin nan jama'a ba a cikin harami take ba arafa a wajen harami take larabawa mutanen makka a jahiliya sun aka zo aikin hajji su ba ta hawan arafa daga minassu sai su dawo muzdalifa sai su shigo cikin makka in an taba su ce su masu daraja ne mutanen haram ne don haka ba za su fita daga harami ba su shiga arafa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo sai suka sa ido su ga zai yi yadda suke yi ko ko zai saba musu daga zaman mina kawai sai ya taso sai arafa sai suka ce mutumin nan babu abin da ya same mu akai muna yi sai ya saba mana Da haka jama'a shari'ar musulunci ta neme mu da saba wa jahiliya da kuma ɗabi'un jahiliya ga wasu hadisai kaɗan daga cikin waɗanda ke nuna mana haka hadisin farko daga sahabi abdullahi dan umar allah ya kara musu yarda shi da mahaifin shi ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala khaliful mushrikina manzo Allah yace ku saba wa arna ahfi shawari ku rinka datse gashin baki gashin baki datse shi ake wa awful lihi sannan gemun kuma ku rinka barin shi ya sakata ya wala ya cika jama'a kun ji ba a aske gemu ba a kurbe shi gashin baki ake datsewa a kurbe saje hana ƙarya duk waɗannan gemu ne barin su ake su sakata su wala cewar wai akwai wani hadisi an ce in an yi kamu ɗaya kamu biyu to na uku a datse wannan hadisi matacce ne datsatse ne bai da asali turmizi ne ya rawaito shi ba hadisi ne sahi, ba hadisi ne maudu'i hadisin karya ne ka gashi da kai annabin tsira muhammad sallallahu alaihi wasallama yana da gemu wadatacce in yana itikafi yana cikin masallaci yake miko gemun shi cikin gida Aisha ta taje mishi da aka jama'a ku daina aske gemu aske gemu ɗabi'a ce irin ta arna ku bar gemu ya sakata ya wala haka nasu ya ce hadisi na biyu daga sahabi abu umama Allah ya kara musu yarda Allah ya kara mishi yarda kala yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala mashyatin min al-ansar bidun lihahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya ga wasu dattawa daga cikin mutanen Madina jamman su sun yi fari tas da me furfura furfura ta rufe su fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ma'ashar al-ansar ya ku ansarawa mutanen Madina hammiru wa safiru idan gemu yayi fari furfura ta mamaye shi to ku rinka samun ja daga cikin launi kuna rina shi ku rinka samun sufur wato za'afaran kuna ainihin rina shi wa khalifu ahlul kitabi ku rinka saba ahlul kitabi jama'a kun ji kuma wani sabon abu game da sunnar gemu gemun ka aka ce ka bar shi sa'ad da ya fari kuma fa ka ka bar shi fari kar a lokacin kuma sunna shine ka samu lalle ka kada sai ka ɗau ruwan lallan nan sai ka shafa mishi har sai ne ya zama ja ko za'afaran ka shafa har sai ya zama ainihin ruwan rawaya sunna game da gemu kenan jama'a in kuma ya fari in aka bar shi kuma ana yawo da shi furfura fa to an dace da ahlul kitabi Allah ya kiyaye qala mai riwaya yace fa kunna ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah inna ahlul kitabi yatasarwaluna wala ya'taziruna to da dai ka ce mu saba wa ahlul kitabi kristoci da yahudawa to ai kristoci da yahudawa suna sanya wando ba sa sanya jauto ba sa sa zani فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tasarwalu ku rinka sa wando wattaziru ku kuma rinka sanya jauto wa khalifu ahlul kitabi ku rinka saba wa kitabi yanzu shari'a ta yadda kiristoci na sa wando mu ma mu sa wando suna ɗaura zani mu ma mu ɗaura amma sai ya ce mu saba musu to yanzu ne za a ga yadda za a saba musu kenan ashe sa wando jama'a turoza ne ko ba turoza ba Ɗan itori ne ko mai roba mai mazagi ne ko mai zip ba nan ce matsala take ba amma matsala ita ce mukhalafa sai mu duba yaya kiristoci da yahuda ke sa wando suna sa shi ya zuba ya rufe idanuwan kafa wani lokacin har a sake inci biyu ko inci uku ko to sai ce ku sa wando amma ku saba musu ya kenan shine sai a datse shi ya zama cikin sa. rabin kauli in ko an bashi ya tafi to ka a bashi ya isa idan kafa in ya isa idan kafa to wuta da aka gaba kowa ya tashi nan ya je dubu wannan shi kakai wata hikima ka je kai haka sai Allah ya tawala mu ma dai mun zama irin ku a'a na ka sama kai gobe sai ka sake shi kasa to bai yi ba zuwa za ka daɗe shi ina fata an gane jama'a dangane wando sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam addini ne na annabawa ku dubi wani abin kunya da mamaki kiristoci ne muke ganin suna zana hoto su ce hoton annabi ibrahim hoton annabi isa alaihi salam hoton maryamu amma sai su hoton maryamu da hijabi ba ka taɓa ganin sun yi hoton maryamu da kwalin ta buɗe kanta duk inda za su yi hoton maryam sai su ta da hijabi amma an matan mu suka sa hijabi fa sai su yi musu izgilanci duk inda kiristoci suka tashi yin hoton wani annabi daga cikin annabawa sai gan shi da gemu amma sai ga kiristoci arnan jos yan mata sarauniya ra'ila ta yi waƙa wai mai gemu gemun bunsuru tana zagin gemu shine na buga waya sai na ce point of contradiction an samu matsala shine mai kasa da yake ya matsala na ce na sai wani kasa ne a tashar jos yanzu nan sai na ji tana waka tana cewa mai gemu gemun bunsuru ce kuma sai naga hoton annabi isa da kuke sawa akwai gemu a ciki yanzu waye mai gemun bunsuru sai ce a shi fa mai sai da kaset ne ba nan ne aka kaset din ce to kwashi da shi ne point of contradiction ne kullum addinin su a cikin rudani yake walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira duk addinin da ba daga Allah yake ba sai an same shi yana contradicting kanshi ina fata an gane yana rusa kanshi don haka ku ji jama'a ku rinka sa wando amma duk wanda ya san wandon shi ya wuce idan kafa ko ya kai idan kafa to ya datse shi jama'a ku ji tsoron Allah kuma ku masu izgilanci ga masu sa dagaggen wando ku tuba don izgilanci ga mai dagaggen wando ko wata shiga daga cikin shiga ta musulunci wannan ridda ce karanta nurul albabi duk wanda ya shiga ta musulunci in kai mai izgilanci ka yi rudda don haka ku kiyaye wannan jama'a ku kuma ustazai ku daina jin kunya don ustazu zai shiga university yana karanta medicine da dagaggen wadan sai ga sun fitine shi amma fa su gayu marasa kunya ne babu mara mutunci irin gayu jama'a gayu ba su da mutunci kun ga gayu za ka sa dagagen wando su yi maka dariya amma kuma gayu yanzu sai suka fito da nasu gen wandan daga kadan ya wuce gwiwa suka sa mai suna three kuma shi gayu sai tawo da three yana bouncing wai shi gayu ne shi nashi tunda ba na sunna bane to ba komi in gayu zai yi bouncing yana jin daɗi ya sa three kai ma in ka sa rabin in ka taho lecture theater ka taho da karfi eh, jama'a ku daina jin kunya bayyana sunna ku daina jin kunya bayyana sunna wai a ce za ka yi injiniyarin wai ba za ka iya da dogon riga ba wai a ce za ka zama lauya ko accountant sai ka sa bakar court kullum na ga lauya sai na tambaye shi wai ina ne aka ce muku sa bakar court ko lodin ne ba zai lauyantu ba sai an sa bakar court ko ko accounting din ne ba zai kirgu ba sai an sa bakar court duk wannan ƙarya ne babu dalili akan haka amma kawai kwaikwayon yahudu ne sai ka ga larabawa za a yi taron duniya sai ka gansu duk da court ba za su shiga su ta musulunci ba ta daraja da girma so da ka jama'a lalle a saba a halul kitabi aibi ne fa zaka tafi ingila wai dan zaka je ingila jama'a zaka je ingila wai sai ka je ka samo court wai saboda me saboda in ka je ka saje da su ka tafi da kayanka ka taba ka dan arewa a ingila dan arewa a london a ganka da doguwar riga da hularka da malin malin da ɗagaggen wandonka eh in bature ya yi maka shigantaka kai ma ka rahama ka ce maka ɗan afirka kai ma ka ce mishi bature ɗan ingila Karama. ba baki ba ne a dokin da baki ne kawai ya fi gudu jama'a in mutum ya ce maka ɗan afirka ka ce mishi ɗan ingila garin ku sanyin tsiya maka ka faɗa mishi ina da an gane karka kyale shi ya cika da baki dokin mai baki ne kawai ya fi gudu ina fata an gane na amana zakumullahu khairan shi ne sai ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake ce musu suka ce inna ahlul kitabi yatakhafafuna wa la yanta'iluna ahlul kitabi suna sa khufi ba sa sa takalmin da yake bayyana kafa wato kamar suna sa takalmi kafa ciki ba sa sa takalmin da ke da buɗaɗɗiyar kafa قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب إذا الله صلى الله عليه وسلم يتي كسا خفي كما كسا تاكلمي مي بودتر قفا أما دي كسا ويهود لنصارى قال فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عصانينهم sai muka ce ya manzon Allah yau ai ahlul kitabi suna datse gemman su suna datse gemu gutsura gemu rage gemu dabi'a ce ta ahlul kitab wa yuwaffiruna sibalahu kuma suna barin gashin baki kowa ya ga hoton gwamna lugga ko gwamna mai wandan karfe zai gan shi da zabjejjen gashin baki ba shi da gemu wayan gobe sai kaga musulmi wai yana ta tarbiyyar gashin bakin shi wai har yana murza shi haka in an ce yaya wai sai ce dan zamu fi barazana duk wanda ka ji haka macuci ne in ba macuci ba za ka ce kawai ka rinka firgita jama'a sai macuci فقال النبي صلى الله عليه وسلم قصوا سبالكم من ذا الله ku datse gashin bakin ku wafiru na ku bar gemu wa khalifu ahlul kitabi ku saba wa ainihin ahlul kitabi wannan hadisi al-Imam Ahmad ya rawaito shi da isnadi ainihin ingantacce dangane da aqida da ɗabi'u, da tunani Allah maɗaukakin sarki cewa yayi wala tattabi ahwa wala tattabi ahwa'ahum wahdharhum an yaftunuka an ba'd ma anzala Allah ilayka Allah yake karka sake ka bi son zuciyarsu kuma ka yi taka tsantsan kasu fitine ka su raba ka da wasu daga wasu abubuwa da muka saukar maka wannan aya da ita da makamantanta suna kwabar dukkan wani musulmi a ƙarƙashin biyayyar da yake wa annabin tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa tunanin shi ya saba wa tunanin arna A da shi da ɗabi'un shi komi ya zan ya sha bamban da na arna Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to bayan wannan jama'a sai kuma mu ji daga ƙarshe ƙarshe cewa to menene aƙibar mutumin da yake bin mutanen jahiliya ba wata aƙiba ba ce illa mummuna akiba a nan duniya da kuma mummunan akiba a lahira domin Allah cewa ya walantar tarda ankal yahudu walan nasara hatta a millatahum yahudu da nasara ba za su taba yadda su ainihin wato bika ba ko kuma ba za su amince da kai ba har sai ka zo ka bi addininsu. su inna hudallahi huwal huda to kace musu shari'a Allah ita ce shari'a wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min ilmi malaka min Allah min waliyin wala nasir in ko ka sake ka bi san zuciyarsu bayan ilimi da ya zo maka daga Allah to baka da wani majibincin al'amari balle mai taimako na haka jama'a kun ji wanda duk ya sake ya bi mutanen jahiliya daga cikin mutanen jahiliya akwai yahudu da nasara akwai maguzawa akwai majusawa masu bautar wuta da sabi'awa waɗannan kaɗan daga cikin mutanen jahiliya ne waɗanda mun so mu tattauna su a wannan lacca insha Allah ta'ala amma akibar dai da za ta biyo bayan bin su ko kwaikwayon su shine me shine za ka yi asara a nan duniya za ka yi asara a lahira ba ka da majibinci a duniya da lahira ka kaɗi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to ƙarshe dai lallai an matsa da cewa lokaci na yayi kuma ni kamar yadda nake cewa jama'a nan muqaddimar wa'azin ce ma a hannuna takaddun har yanzu muqaddimar ce ma ban ma fara asalin wa'azin ba to ban sani ba shin wa'azina na gobe ci gaba zan yi ko kuwa shi ma kuma zan zo in fara wani mawdu'in kuma ban karasa ba a takure ni to kaga an samu matsala gaskiya saboda Allah zan so tun da dai an matsa cewa lokaci yayi yanzu wanda na so da akalla a ce an ƙara min koda minti talatin to an an bani minti goma nawa na cinye an ce kuma sadakar minti biyar to sadakar ma na cinye to sai dai kyauta kuma malam tunda na ci sadaka sai kyauta ina fata an gane to an ce an bani minti uku kyauta to Allah kiyaye ina fatan mun gane a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda alimamin bukhari ya ruwaito shi cewa yi nasi ilallahi Allah salasa jama'a mutane uku Allah ya fi jin haushi a duniyar nan na farkon su mulhidun fil haram ɗan ta'adda a cikin haramin Allah wanda yake kashe mutane a cikin harami wanda ke tada fitina a cikin harami wanda ke kawo rashin jituwa a cikin harami wannan kalma ta gaskata akan zindiƙai 'yan shi'a wannan kalma ta gaskata a kansu rana tsaka ashe suna ta haɗe-haɗe